gari waye dukan duna yayewa in dai kuna bibiye da mu mun kawo muku rahoton yanda farashin masara ke ci gaba da hauhawa inda muka zanta da wasu daga cikin masu sana'ar siyar da masara to a karo na biyu na wannan rahoton ɗaya daga cikin iyayen al'umma ya bayyana cikin shirin gari waye inda ya yi jan hankali ga ma'aurata akan mahimmancin haƙuri a daidai lokacin da farashin masaran ke ci gaba da hauhawa sunana bello rilwano tsohon sarkin kasuwan bacci tsohon dagacin marina sabon gari kaduna a zahirin gaskiya idan muka koma ga abubuwan da ke faruwa na tsadan masara gaskiya mu koma ga Allah don wannan abubuwan da ke faruwa jarabawa ce daga Allah zuwa gare mu a gaskiya mu mutane ba mu jin tausayin kanmu da kanmu kowa yana amfani da abin da ke gaban shi ne da shi zai hukunta dan uwan shi kuma ya zo yana kukan da cewa yana kuka da makocin shi ko kuka da hukuma bayan kowa ya mi ya ba da gudunmawa a cikin wani al'amari illa kawai irin waɗannan abubuwa na farko mu koma muna ta fari muna roƙon Allah ya kawo mana sauki ɗaya kenan shine first and foremost don halin da ake ciki yanzu gaskiya an kai la haula wala quwwati saboda ba mu jin tausayin kanmu da kanmu kuma hukuma ya kamata tsakani da Allah ta zo su taimaka ma jama'a ka taimaki wanda yake da ni nake da kishin wannan abu na rashin abinci ko ko na rashin talauci irin wannan wallahi ba kankanin taimaka kuma muna kira ga hukuma ta taimako ta dubi yadda wasu gwamnati muna roƙon hukumar kaduna state da gwamnan da local government da state muna roƙon hukuma gaskiya ta zo ta ƙara agazawa a kan taimakon da take mutumi kuma taimakon nan ya fito zahiri kowa ya san abin da ake yi ba a ba waɗansu su yi a kundina ba muna roƙon hukuma ta fito ta yi wannan. to daga bisani mun ji ta bakin ɓangaren matan aure da ɓangaren mazajen aure waɗanda suka ba kansu shawarwari akan mahimmancin haƙuri a daidai lokacin da farashin masaran ke ci gaba da hawa. na zainab. to eh, wasu na ganin cewa mata fa a cikin gida kuna matsa ma mazajen ku duk da cewa babu wato eh, kuɗi ga kaya sun yi tsada me zaki faɗa a matsayin ke na mace musamman game da takurawan da kuke yi ma maza a cikin gida musamman a daidai lokacin da ake tsadan kaya gaskiya wasu matan suna da ɗan damuwa saboda kowa ya san a halin da ake ciki a wannan ƙasan so idan an kawo miki abu ko yaya ne in dai baki rasan ba an kawo ko yaya ne ka amsa kai godiya Shi ne abin da ya kamata amma wasu matan za ka ga sun matsa suna bukatan su lallai lallai abin da aka saba basu nan fa shi za a basu wanda abin ba mai yiwuwa ba ne gaskiya saboda su ma mazan wata rana za su je haka za su je neman su dawo ba su samu ba kuma kaga suna tunanin ya za a yi su koma su tarar da matan nan ga 'ya'ya ba su ba su ba kaga su ma hankalinsu ba a kwance yake ba wani magidancin ma za ka tafi ka gan shi yana tafi yana surutai saboda ya fita neman bai samu ba yana tunanin ya za a iya koma gidan nan bai samu ba to ita matan aka yi dace masifaffiya ne to tunani yake in ya koma fa me zai ce mata saboda ya san abin da zai je ya taras to akalla mu in muna sana'an hannu muna taimaka musu yau in ba wannan ke kina da shi zaki bayar shi in ya samu zai bayar sai kaga an haɗa an taimaka ma juna sunana muhammad bello adam farko dai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ah, kuma mu tuba ga Allah idan zunubanmu ya janyo mana wannan al'amari Allah mun tuba idan kuma wasu suka janyo mana Allah to karka kama mu da laifin da wasu suka janyo mana amma al'amarin ya kai duk inda ba a zato ba wani abu da baya tsada yanzu sannan babban abun tsoron ba kuma a samun kuɗin tsakanin da allah zamantakewa a gida ta gurɓata ta lalace maza suna fita su sha wahala na yi fira da wasu masu da su ce kawai maka sun zo kasuwa ne za su sallan azahar da la'asar watakila da magariba su koma gida amma ba wai sun zo sun sai da wani abu ne ko kuma suna sai da wani abu su kuma mata a gida ba su fahimci wannan ba ba su san wannan ba sukan tada hankali akan irin abin da ake iya samu a baya yanzu bai samuwa sai hankali yana iya tashi to ya kamata mata su gane an shiga wani yanayi wanda mai gida ba fa haka yake so ba kuma duba ya kamata su yi da me yake faruwa a baya haka yake da koko yanzu ne abin ya zama haka in yanzu ne abin ya zama haka to ya kamata a yi uzuri kuma ko ba komi ana jin kafafen yada labarai na zamani na social media da ire-iren wannan naku ana jin faɗakarwar da malamai da masana suke yi a kan yanayi da halin tattalin arziki da ya shafi duniya ma ba wai najeriya kaɗai ba da kuma najeriya musamman mu kuma jihar kaduna dama muna daɗe a cikin yanayi to mu dai a nan za mu ce ubangiji allah ka sauƙaƙa wa al'umma a duk inda suke ƙarshen wannan rahoton kenan abdullahi musa sogiji TV gari ya waye. Gari ya waye